Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau sha takwas ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma hudu ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci jami'u sagidina muawiya tabni abi sufiyana radiyallahu anhuma kuma muna duba tafsirin babban malaminmu a sheikh abubakar mahmudu gumi alaihi rahmatullahi ta'ala wato raddul azhani ila ma'anin qur'an tafsirinmu kuma yana gudana a cikin suwa mafi tsawo a cikin alqur'ani sura ta biyu wato suratul baqara kuma za mu tashi aya ta sha hudu wannan kuma zai zo majalisunmu na 115 insha Allah ta'ala wannan kuma ayar bala ya mana shimfida a kanta a karatun da ya gabata Ya ta dai akwai wasu bayanan da suke da alaka da shimfida game da ayar musamman abinda malamai suka ambata na sababin saukai ita wannan ayar malam bismillah Allah ta'ala ya ce am hasibtu a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن شاء الله وأن الآية يقوى الإمام البغوي تفسير ساعة معاني التنزيل ya ambaci cewa manya-manyan tabi'ai al'imamu suddi da al'imamu katada sun ambaci cewa sababin saukar wannan ayar shine abin da ya faru da musulmi a yakin handak yakin handak sun yi shi a shekara ta shida a shekara ta biyar afuwar, bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin uhudu to babu wani yaki gagarumi da aka yi wanda ya kai yakin khandaq wanda Allah ta'ala ya kira shi da al kuma aka saukar da sura suratul ahzab a game da abin da ya faru na wannan yakin to sanadiyar abin da ya faru da abin da sahabbai suka gani na wahalhalu da suka sha to ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan ayar domin ya tunatar da su cewa musulunci ba ba wani gida ba ne da mutum zai zo kawai shi ke ne mai ƙafa kawai shi ke ne zata komai zai zo masa cikin sauƙi a cikin daɗi a'a akwai jarabawa a ciki kuma ka'idar Allah ya fi jaraban mutanen kirki waɗanda suka yi imani da shi to jarabawarsa ta fi afka musu wasu malaman kuma suka ce sababin saukar wannan ayar Shi ne abin da ya faru a uhud musulmai shi ma a cikin yakin uhud sha wuya amma wannan magana tana da ɗan rauni saboda ayoyi fiye da sittin ko ɗari da wani abu ba, a cikin suratu ali imra ayar sura gaba su ne suka faɗi darissa da hikimomi da wa'azoza da ya kamata musulmai su ɗauka a abin da ya faru a uhud sai ya zama kamar suratu ali imran an ware ta ne domin ta yi bayani a game da darissa na yakin uhud to shi sa maganar farko cewa wannan ayar ta sauka ne sakamakon abin da ya faru na handak kunga tsakanin yakin uhudu da handak akwai shekara ɗaya da kusan rabi to shine Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya kuma a suratu ali imran akwai wata mai kama da ita nasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin aga ita waccan tana magana akan Uhud ita kuma wannan tana magana akan Khandaq yakin gwalalo waccan bayan shekara ta uku an shiga shekara ta hudu ita kuma wannan shekara ta biyar akwai kuma ayoyi da yawa waɗanda suke jan hankalin masu imani akan cewa su sani rayuwar nan fa jarabawa ce musamman ga wanda ya yi imani zai gaba jarabawa sai an jarrabe shi domin a nuna masa cewa wannan gidan na duniya ba gidan gaskiya ba ne ba gidan tabbata ba ne ba gidan daɗi ba ne sannan duk daɗin da mai imani zai samu a duniya to kai ya shagaltar da shi ya sa shi ya miƙe ƙafa ya manta da neman daɗi na har abada da wamanne wanda bai yankewa wanda bai ƙarewa wanda bai gushewa ne daɗin lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an hasibtu wannan amɗin kusan duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa laisat fi babiha ko laisat ala babiha domin am ana amfani da ita ne domin tambaya tambaya ne littanis fa'idar tarihi kam littanis hmm? abin yadda mawaƙi yake cewa sata'lamu hina yattali'un naharu أفرس كان تحتك أم حمار أفرس كان تحتك أم حمار قال أم حمار sannan su tayi abin da ke gabatar ta ana gabatar ta da hamza kamar yadda can kamar yadda ya ce sata'lamu hina ya tsali a a farasun kana tahtaka am rimar mai tambaya sai tambaye ke ce a rakiban ji'ita amma shiya a rakiban ji'ita amma shiya sai ka ba shi amsa sai ka ce mashiya ko ka ce rakiban ai ji'itu rakiban ko ai ji'itu mashiya tunan shi yasa am nan malamai suka ce balci lil idrar a'a abin da yake a baya an ce kanan nasu ummatan wahida kaza kaza kaza kaza sai Allah ta'ala ya ce an hasibtum bal kenan yadda lamarin yake hasibtum kun zata hasiba ne daga cikin ayyuka ne na abinda malamai suke ce musu af'alul qulub af'alul qulub wato ayyukan da zuciya take yi na tunani akwai su hasiba akwai su zanna akwai su alima sun kasu gida-gida akwai a ƙarƙashinsu akwai abin ake cin su af'alul yaqin akwai kuma af'alul shakk to hasiba na cikin af'alul shakk am hasibtum ai bal hasibtum kawai dai kun zaci kenan an tadkhulul jannata ku shiga aljannan nan da ake ba ku labarinta Allah ba da labarin aljanna a wurare da yawa eh. kun zaci cewa an tadkhulul jannata ku shiga aljanna walamma alhali har yanzu mala ce lam lamma ablagu min lamma lamma ablagu min lam domin lamma harafi ne da ake amfani da shi domin ya fa'idantar da kora baya sannan kuma da halin da ake ciki walamma ai hatta waqtil kada har yanzu da ake magana ya'tikum bai zo muku ba bai zo muku ba masalu ai shibhu ma atal ladina khalaw min qablikum irin abin da ya zo waɗanda suke kafin ku bai zo muku ba a matsayin ba a ba ku labari ba a a aima a sabaku. bai shafe ku kun ɗanɗana ba aima zukutun ba ku ɗanɗana ba domin ai ƙad a tabin matsalin lalina halomin ƙabli li'an Allah ta baraka wa ta'ala akhbarahum bi dhalik Allah ya ba su labari abinda ya faru da annabawa da manzanni da mabiyansu waɗanda suka yi imani da su na cutarwa da bala'o'i da jarabawa da Allah subhanahu wata'ala ya musu kuma suka jure kuma suka shanye kuma suka ci jarabawa so daga nan al'itiyan nan al'isaba walamma ya'tikum ay walamma yusibukum har yanzu abin da ya samu waɗanda yake kafin ku bai same ku ba wannan masal din eh, malaman tafsiri sun ce sunna daga cikin ma'anonin almasalu akwai as-sunnatu as-sunna al'ada wani abu da ya gudana kuma ya saba faruwa to sai laraba su kira shi da almasal shi yasa ai hatta kan magana balarabe ya kira shi da almasali saboda wani abu ne da ya faru ko dai ya faru hayaliyar hasashensa aka yi a matsayin eh, a abu ne kirkirar ne ko kuma tabbas ya faru to shi yasa sai balarabe sai ce mishi almasal A sunnatu to shi ne nan malam sai ce ai shabahu ma ata alladina khalaw min qablikum irin abin da ya faru da waɗanda suke kafin ku bai zo muku ba bai shafe ku ba shi yasa kuke zaton kawai za ku shiga aljanna haka nan ba a ɗanɗana muku abin da aka ɗanɗana waɗanda suke kafin ku ba a hasiban nasu an ku an Kulu amanna wa la ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الناس يلزم تاني تنزجي أن يتركوا كوشي كنسي أجاليس أن يقولوا آمنا في سني إيماني وهم لا يبتلون أي وهم لا يختبرون ولا يبتلون ولا يمتحنون sai su ce kawai sun yi imani amma ba za a gwada su ba ba za a jaraba su ba a'a ai bil imtihan yukramul mar'u aw duhan da jarabawa ake girmama mutum ko kuma a walakanta shi sai an yi jarabawa ake tantance ba da dan jarabawa ba to da ba a gane zinariya kyakkyawa mai kyau ingantacciya daga ƙasa lalatacciya ba amma wuta ake sa zinariya idan aka ɗibo ta aka samo ta a ƙarƙashin ƙasa ‘yan ƙwaranda suka ƙwaƙulo ta daga ƙarƙashin ƙasa to sai a je sai a sa ta a cikin wuta domin me litamyizil khabisi min at-tayyib litamizi ar-radi'i min al domin a tantance mara kyau a zaɓi mai kyau sai an yi jarabawa shi za ka ga ɗan adam ya kwaikwaya ai ta ya za a tantance wanda zai zama ana tsammanin ya zama wani abu a gaba ya yi abin arziki domin ci gaban al'ummarsa da kuma ci gaban ƙasarsa to sai aka samar da tsarin jarabawa a harkar karatu ba ɗalibin da yake son jarabawa ba taɓa wani ɗalibin da zai zo ce yana son jarabawa inda duk za a mana jarabawa tun a shekarun baya kai za mu karatu a ce kai ai kai ba jarabawa to duk mun fi son haka kuma duk in ka tara ɗalibai abinda za su faɗi ke ka ba ta da daɗi amma kuma ita ce hanya ƙwara ɗaya da ake tantance na gaske da wanda ba na gaske ba idan ba jaraba ba za a gane ba sai makaryata su ce ai haka ne su ce su ma kaza ne sai masu riyawa da baki su ce ai su kaza ne amma idan aka yi jarabawa sai a tantance waye ne riyawa waye kuma na gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa haƙiƙa ya kasance cikin mutanen da suke kafin ku akan zo da ɗaya a sa masa zarto tun daga saman kansa sai an jire a ƙasa sai jikinsa ya rabe biyu ɗaya ya faɗi ɓangaren dama ɗaya ya faɗi ɓangaren hau. amma wannan ba zai sa shi ya bar addinin Allah ba kaga jarabawa ce sai an yi jarabawa shi ne ce a hasiban nasu an yi tarko an ya kudu amanna yanzu mutane sun zaci kawai sai su ce sun yi imani sai a kyale su wahum la yuftanun ba za a jarrabe su ba a gwada su a tantance su Allah ce to ga ka'idar mu wala qad fatanna alladhina min qablihim to haƙiƙa mutane su sani wallahi mun jarrabi waɗanda suke kafin su domin me fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu domin Allah subhanahu Ta'ala ya san suwaye suka faɗi gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibi kuma suwaye suka yi ƙarya Kage na sadaku sai aka sa shi a fi'ili shi kuma na alkazibin sai aka ba su sifa aka ba su sifa wannan aka ce fala ya alaman nan lahu lalina sadaku ba ce fala ya alaman nan lahu sadiqina ba aka ce wala ya alaman nan kazibi waɗancan sai aka faɗe su bil fi'il wannan su kuma sai aka faɗe su bis sifa akwai sirri a ciki ba ayan da kanta ba kage ita ce ɗa'ida. sannan Allah ya faɗawa masu imani ya ce da tubula wunna fi amwarikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira amma abin da ake buƙata, wa in tasbiru wa tattaqu na zalika min azmi al-umur لتبلغن في أموالكم وأنفسكم والله في أن جربيك في أموالكم أدوكي وينكو أن جرب مصعب أن جربي صحي أن جربي عمر أن جربي أثمان رضي الله عنهم أن جربي عبد الرحمن بن عوف في أموالهم لسنا لدوكي قبل الهجرة شي مصعب تنهج يانيش mahaifiyarsa mai dukiya ce kuma tana son sa irin ɗan gatan nan ne amma tun lokacin da aka yi izini a yi hijira to yana cikin ɗiban fari waɗanda suka fara hijira shi yasa ne malamin farko a madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi domin ya je karantar da alkur'ani tun kafin annabi sallallahu alaihi ya iso madina amma lokacin da zai rasu ya rasu a yakin uhud lakafanin shi bai ishe shi ba jikin shi aka iya rufewa idan aka rufa kai sai kafafuwa su fito idan aka jawo aka rufa kafafuwa sai kai ya rufe sai maza sama ya ce a rufa kansa daga kai abin da ya rabu kuma na kafafuwansa a ɗibo yayi a ɗigo ciyawa da ganyayyaki sai a rufe haka aka rufe shi matashi ɗan hajiya mai mai kwalisa ɗan gayin sosai sai ga shi kaga yadda ya zama kaga fiya muwalikun ke na wani wata a jikinsu a rayukansu kamar bilal an buga an buga kamar amma kamar yasir babansa kamar mahaifinsa su mayyatu duka waɗannan fi an ku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sannan waɗanda aka ba su littafi kafin ku sai kun ji daga gare su sai sun zazzage ku sai sun muku kage sai sun muku qaharu wa min alladhina ashrafu da mushrikai ba su ma sai sun muku haka azan kathira sai kun ji cutarwa mai yawa daga gare su sai muku kazafi su bata addinin ku su zagi Allah su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zagi Qur'ani duk sai kun ji yanzu ana karanta alkur'ani sai kai kamar yanzu yake sauka kuma dama haka ake son ka fahimci alkur'ani ka ji cewa da kai ake har ka ɗauki waɗannan ayoyin mai sahabbai kawai ake magana da su in kai haka ka munana ba ka da dabbobin alkur'ani ba ka fahimci alkur'ani ba daga cikin turku tadabburin alkur'ani akwai sanya ayoyin alkur'ani cewa an mukallamu biha anta al-mukallamu biha kai ake magana kai ake magana da kai ake magana da waɗannan ayoyin ayoyin suna magana da kai amma wa in tasbiru wa tattaku abu biyu ake bukatar ku yi ku yi sabru ku yi takwa ku jure kuma ku tsaya a bisa dokokin Allah kan ku kauce amma ku sani in zalika min azmil umur amma wannan babban al'amari ne sai masu ƙarfin zuciya masu niyya maɗaukaciya su suke iya wannan wasu da an fara sai su gudu kun ga shi ne wannan Allah ta'ala ya ce walamma ya atikun masalu malam ya ce shabahu ma a tallabi da min halaumin ƙabliku irin al'adar Allah wacce ta gudana akan waɗanda suke kafin min na min almihan daga cikin mummunai da suka gabace ku min almihan na jarabawa ba kwara ɗaya ba almihan ba mihna ba mihan jarabawa da yawa dole sai an jarraba fatabbiru kama sabaru daga nan sai ku jure kamar yadda suka jure in kuna son ku samu nasara في ثلاثة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزل الأمور وإن تصبروا الصبر ماذا سميه فإن النصر مع الصبر إيه. شرط شن سرع تمشيني الصبر شرع كينا ما في جنة دي إن دخل أن شن سرع تسيد الصبر ga harfan harfin adadinsa ɗaya nasrun sabur nasrun sabur in akwai su shara'i fatasbiru kama sabaru sai ku jure kamar yadda suka jure ai ma kana yanbaghi lakum an tahtibu hadha al-husbana mala yace kamar Allah yana cewa ya ku masu imani bai cancanta a gare ku ku irin wannan zakan ba bai kamata in wannan zaton ya shiga cikin ku ba Wannan yana nuna mana mahimmancin karanta tarihin magabata hmm. daga cikin hanyoyi na tarbiyya da alƙur'ani karantar da mu akwai ne akwai alƙasas wa kullum na kusu alaika min an ba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak ma nusabbitu bihi fu'adak kaga ma nusabbitu bihi fu'adak sau da haka daga cin abin da ake wajen tarbiyyar mutum a ba shi tarihin waɗanda suka gabace shi wa ƙama'u adaba man gubba ma allama hanyar man gabar ku kiranta tarihin waɗanda suke kafin ku so mamaci na zama malamin merai. idan kana son idan kana son ka koyi ilimi mai yawa to ka yawaita malamai cikin mamata yi malamanka cikin mamata su zama masu yawa ne ake nufi da haka ka yawaita karanta tarihin magabata magabata na kusa da magabata na nesa ka karanta su, hubba ma allama hanyar man gaba kuma balla qaumun laifin da al mutane sun bata wasu mutane sun bata laisa yadrun al-khabar saboda wasu san tarihi ba kuma wa laisa bi insani wala aqili man la yadi tarikh hafi sadrihi wa man wa'a akhbara man qablahu su amaran ila umri tun ba zai zama mai hankali ba kai ba ma mutum ne mutum ya fita daga mutane man la ya'i tariha fi sadri mutumin da baya haddace tarihi a zuciyar shi a kirjinsa baka san tarihi ba eh kai ba dan adam bane wa man wa'a akhbara man qablahu duk wanda ya karanta tarihin waɗanda suke ga kafin sa ya fahimta kuma ya kiyaye kuma ya aiki a bisa abin da ya gani na tarihin su to adafa amaran ila umri to yanzu ba rayuwa ɗaya zai yi ba in ka karanta tarihin annabi nuhu da mutanensa alayhi salatu wassalam to ka samu wata rayuwa in ka ɗauki tarihin annabi musa da mutanensa kafin a halakar da fir'aunu da bayan an halakar da fir'aunu to yanzu a zabta amaran ila ka, yanzu ka ƙara wata rayuwa a bisa rayuwarka ba za ka yi rayuwa ƙwara ɗaya ba rayuwa mai yawa za ka yi darasin tarihi shi ne nan walamma ya a cikin masarun da zina halomin ƙablikun dole sai ka karanta tarihi in ka karanta tarihi ba ba a sani sun ce mallan ya arifi sira lam ya arifi masira duk mutumin da bai san daga ina aka taho ba to kakka tsammani zai san inda za a je yasa abin ci ne halin da muke ciki a kasar mu aksaru shababina la ya'lamuna at-tarikh nusu tariha salafi shi yasa yanzu za a kawo maka wasu su zo su kawo maka magana su suna zagin dan fodiyo baka san tarihi ba sai a zagi dan fodiyo a ci mutuncin shi a ce ai yayi jihadi ne na ƙabilanci amma ce shi ɗan ta'adda ne ya koyi da ta'addanci sai ka yadda wanda ka san tarihi kusa kusa sai a zage su sandauna a zage su ta fawa balewa ka san ko suwa ya su ka san me suka yi ba duk al'ummatai cikin abin da suke ba mahimmanci inda suka ci gaba tarihi babban darasi ne babban ilimi ne da ba a raba mutum da shi tun yana ɗan ƙanƙani ake fara bashi me yasa wasu kasashen alhazaratul ariqa ancient civilization har tarihohin ƙarya take kirkira china tana da tarihohin ƙarya a ne tatsuniyoyi ne za a zauna ko ana ba yara labari wanda bai tabbata ba abin bai faru ba amma abin da ake wai nufi da wannan tatsuniyar shine a sanya musu kan ƙasarsu da kishinta da ƙaunarta masar suna da wannan tarihohi waɗanda suke ba su tabbata ba tsohuwar iraki tana da wannan suna da tawari uskuriya kaga masar har mutum mutumi ake yi a rika baka tarihin jarinta na wasu mutanen da ba a yi su ba amma sai a ce an yi su 'yan ƙasar ka ne a matsayin kakanninka shi yasa sai ka samu ba misran da bai fahimci addini ba sai ka je na nahnu abna'ul fara'ida shi mu jikokin fir'aunoni ne saboda suna daukar cewa fara'ida amilu a'malan butuliyyatin shaja'iyya suna ganin cewa fir'aunonin nan an ba su labarin irin jarumtar da suka yi mazaje ne su waɗanda ba su san tsoro ba shi kenan kawai sai ka ji mutum saboda saboda watsaniya saboda nationalism kawai sai ka ji ya ce nahnu abna'ul fara'ina ce mu ƴaƴan fir'aunoni a'udhu ka ga dai darasin da za ka koya shine a nan yadda ake koya musu san tarihin waɗanda suka gabace su nasu domin me domin su ɗau darasi kan su zama lakwalakwa idan waɗanda suke gabace su da gaskiya da ƙarya da an tattara an faɗa musu cewa ga abin da suka yi na arziki to su za su suna da hujja da za su zauna ba za su yi abin arziki ba haka turawa suke wa 'ya'yansu shi sa mahmud hulai a ha'iyarsa yake cewa istabshada al-ghamu bil madi fa abshadahu amma wa nahnu kana lana madin nasinahu yake istabshada al-ghamu bil madi turawan yamma lokacin da suke son su ci gaba abinda suka kira shi da renaissance bayan sun shiga wani lokaci da suka kira su da da al'usul wusta zalamiyya middle dark middle middle dark ages wato wai shekarun tsakiya waɗanda suka zama na duhu duhun jahilci duhun kai rashin sani rashin ci gaba zamanin koma baya a wajensu to da suka fara ƙoƙari aka samu wasu daga cikin suna son su fita daga wannan ƙangin to sai suka je sai suka kakkaba tarihin waɗanda suka gabace su me aka yi a athens a girka me su aristotle suka yi me su platon suka yi su ne turawan turawan turawan turawan yamma ke me su su kura suka yi waɗannan gaggagagen ƙarnan waɗanda ba su san allah ba so daga sai suka ɗauko sai suka ce a ga abin da suka yi ga abin da suka yi to mu ma ba mu kwaikwaye su fa arshadahum al-mazi sai tarihin magabatan su sai shiryar da su amma wa nahnu kana lana madin nasina amma mu muna da tarihi amma mu manta tarihi mun manta da waye sai dana abubakar a wajen ba da dukiyarsa a wajen ci gaban addinin Allah idan masu dukiyar mu sun san tarihin sai dana abubakar da irin ta goma shin da ya samu a wajen Allah da sakamakon da Allah ya masa za su yi wasa muna da Umar muna da Usman muna da ali muna da abdurrahman bin auf muna da talha bin ubaydillah muna da sa'ad bin abi waqqas muna da az-zubayr bin al-awwal ya sanan muna da bilal muna da salman mata muna da nana aisha muna da nana khadija muna da nana saudatu muna da nana ummu sulaimi muna da nana ummu salama ya sanan matan arziki wa nahnu kana lana radin nasina Allah ya fitar da mu to shi shine me yasa za ku wannan tunanin wal garbu min hada tawbih dalilin wannan kusha magana da aka yi aka yi musu wannan wannan wannan wannan wannan tsawar tashji'uhum ala shi ne a karfafe su akan su zama masu juriya a karfafe mu kenan Allah ce am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي لا ينبغي لكم أن تحسبوا هذا الأسبان ليك ما تفجر وانا تنالب سودك أنا كان تدموا وجه وإن تصبروا وتتقوا ده إيه شيني صبروا ده وحدهم عليه لكما فأيتد سوء أجمد سنما ما سجوريا ana kwadaitar da masu imani su zama masu juriya domin idan babu juriya babu nasara ba wata al'ummar da ta zama ta ci nasara amma ba ta da juriya ba wani mutum kwara ɗaya da ya taɓa cin nasara amma ba da juriya ka je ka gani duk mutumin da za ka yi fira da shi ka gan shi ya zama wani abu to ba rana ɗaya kawai shi kenan ma bai na ashiyatin wa duhaha kawai shi kenan fa asbaha ma kana ko fa asbaha ma huwa alayhi yawma kawai ya waye gari ya ganshi a cikin halin da yake ciki la budda min sabr la budda min sabr sai da juriya abinda ake koyar da mu kenan wa hasiba huna min akhwati wannan mun yi bayanin ko lafazin hasiba a harshen larabci a ilimin nahau, to dan uwan zanna ne yana cikin yana cikin afalu alqulub wato ayyukan da zuciya ke yi ayyuka ne na larabci amma a zuciya ke aikin tunanin kwakwalwa tansibu maf'ulai ne duk inda suka zo suna wa maf'uli guda biyu na su ba eh. kamar yadda mawaƙi yake cewa la tahsabil majda tamran anta akilu lan tablugha al majda hatta tal'aqa as-sabira kaga shi ma baitin kuma yana da alaka ne da aya eh, la tahsabil majda tamran anta atin kan ka taba zata cewa daraja da daukaka wani irin dabino ne mai zafi an ta'akinu kawai da laka tankakace kawai shi kenan ina kaga la tahsabil majda tamran kaga da sama mafulai ne almajda sai kuma aka ce tamran shi ne abinda mala yake nufi shine sai ce lan tablugha hatta tal'aqa as-sabira ka sani wallahi ba za ka kai ga samun daraja ba hatta tal'aqa sabira sai an baka juda ƙasa sai an baka dalibin jiya a kirba ko a daka maka maɗaci don shi mutane suka fi sai amma a sabir ya fi su ɗaci shi suna cewa wai asabir ju da ƙasa da hausa ana faɗa mana nima mai taɓa ganin ta ba an ce wai idan ana son a magani da ita sai wata da ake shi ne sai a zuba ruwa a randa ita kuma sai a zo ju da ƙasar sai a sata a bayan randa sai a ajiye zuwa ɗan lokaci to shi kenan sai wannan makwabtakar da suka yi sai ɗacin ya penetrating ya kuɗa ya shiga ta cikin randa shi kenan sai ruwan randa ya zama mai ɗaci sai a sha kare dinan aka sa shi aka haɗa shi da ruwa ka sha mutuwa za ka yi nan tafi saboda ɗacin shi ɗacin ta kai to shine balaga da yake ci mushi a fabiru ce nan to daga nan aka samo kuma asabu asabu eh. to shine sai ce fa ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai ce masathum jumlatun musta'nifatun tubayyinu ma ha? masathum ai ya shafe su me ya shafe su wannan jumla ce sabuwa tana bayyana abin da ke kafinta an faɗa an ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم توقسني مصبتهم البأساء إذا كنا أمان كشجاء الجنة حكا جللا kawai shi ke nan ba wahala ba komai ku same ta kyauta bagal alhali abin da ya faru da waɗanda suke kafin ku bai faru da ku ba haka ba zai yiwu ba to me ya faru da waɗanda suke kafin ku ne ake faɗi na فكأن فكأن المقول Ma za a أصاب da nina من قبلنا me ya samu waɗanda suke kafinmu ko kuma ma masabin nina halaunin ƙablina wace al'ada ce ta gudana ɗabi'ar Allah subhanahu ta'ala ta gudana ga waɗanda suke kafinmu sai Allah ya ce to amsa masatumul ba'asa masatumul ba'asa al-ba'asa talawci al-imam al-imam ibn kathir a tafsirin sai ya ce al-faqr wa shiddat wa dhiq ma da ya hada nan sai ya ce al-faqr shadid domin in ka kana hunaka faqr to fa labudda an yakuna hunalika shiddatun wa dhiq in akwai talauci to za a shiga tsanani kuma za a shiga ne za a shiga cikin kunci shi yasa eh, ai mutumin da ya zama halin talauci eh Allah ya kira shi da da kuncin liyunfiq zu sa'atin min sa'ati kaga sai aka kishiyance shi as-sa'a bid-dhiq yalwa ita ce kishiyar mai kunci kunci kuma kishiyar mai yalwa yawwa so daga in ka kana hunaka sa'a ya kunu dhiqun wa in ka kana hunalika dhiqun ta kunu sa'atu duk inda aka ce akwai yalwa to ba kunci duk inda kuma akwai kunci to akwai ne duk inda ya zama akwai kunci ba za a same ba yalwa ne ضدان يفترقان ayyata يتفرقا kishiyoyin juna ne shi ya sa ai suke da ka'ida ta fito suke cewa al'amuru idan ba ƙatta da wa idan ta sa'a ba ƙa al'amuru idan ba ƙatta da shari'ar musulunci ka'ida ta idan abu ya ƙuntata to ittasa sai shari'a sai ta buɗa shi sai a yalwata shi sai a yalwata shi wa idan ta sa'a kuma ba ƙa idan al'amari kuma yin yalwa da yawa to sai a sai a kuntata shi domin idan ka kyala mutane kuma a cikin yalwa to shi ke nan sai su lalace to alba'asa alfakar shari talauci ne tsanani shi yasa wani daga cikin malamai ke cewa masatumul ba'sa fil amwal kaga la tublawunna fi amwalikum shi ne alba'asa البعثاء من البعث البعث shine tsanani to a cikin abin da za a jarrabu mutum a duniya ya shiga bala'i talauci na cikin gaba-gaba shi sun sa sai na umar radiyallahu anhu yake cewa da zai ga talauci Allah ya mai da talauci ya zama mutum ya ce laƙataltu da sai na kama shi na kashe shi da na umar radiyallahu anhu yace da talauci mutum ne na umar zai gan shi to wallahi ya kama shi ya yanka shi da abuta yasa musulunci ya yi yaƙi da talauci kuma yana yaƙi da talauci musulunci zai goyon bayan talauci musulunci baya san talauci baya san shi faɗa yake da shi kuma musulunci ya shimfiɗa hanyoyi ya samar da hanyoyi na faɗa da talauci da ya ƙarfa musulunci ba ba ba ka san ko a Najeriya an yi wani aka zo aka yi aka aka aka ce farko eradication daga baya kuma sai aka ce a a ai ba za a iya eradicating ba sai aka zo aka ce alleviation za a yi eh, poverty ba an ce eradication poverty a eradication daga baya kuma sai aka zo aka ce a poverty alleviation za a yi eradicating din za a kore shi gabaki dai a kashe shi ya zama kowa ya wadata sai aka ce ba za a yi ba ba za a iya ba yanzu a yi alibiyatin a sassauta za a sassauta talauci yanzu a haka ake ya ce ana sassauta mutane raɗaɗin rayuwa ko lashe kyauta to musulunci shine tsari da ya kawo ya kawo hanya ta yaƙar talauci kuma aka gwada aka aiwatar kuma aka ci nasara musulunci babu addinin da ya kwaɗaitar da a yi aiki kamar sa juma'a an gama juma'a ba aka ce ban bantashu wa idza qudiyat as-salatu ban bantashu fil ardi wabtagu min fadlillah ana gama juma'a to a koma kuma kowa mai ofis ya koma ofis mai shago ya koma shago dan kwadugo ya koma kwadugonsa sannan musulunci ne ya kawo tsarin zaka tsarin da ba a taba ganin irinsa ba a ban tsarin da aka sa a zuciyar masu dukiya su ji cewa dukiyar nan ba ta su ba ce ta Allah ce ruku Allah ya ba su kuma ya ce ga shi a cikin hukon nan su yi amfani da duk abin da suke so a cikin nasu an halatta musu duk da farko aka ba su amma ga wani abu da ake son su ɗauka su bada wanda in wannan tsarin an gwada shi a baya kuma ya yaki talauci aka fitar da al'umma daga talauci a tarihin musulunci ba ƙarya ba ne an yi lokacin da za ka zo ka kawo mutum zakka sai ya ce maka ai da jiya ka da na anta sun samu wannan sannan musulunci ya kawo ɗaukar nauyin 'yan uwa da dangi waɗanda ba su da shi kuma aka wajabta wanda za mu gani a gaba kusa-kusa kusa-kusa muke da waɗannan ayoyin ba mai nisa ba so da kada kada ba mu cinye lokacin a kansu so da ba a sa alfaqu shadid ma ne fassara shi talauci ne tsanani al-imam ibn kathir yace al-faqr wa shiddatu wa talauci da tsananin rayuwa da kunci wa dharra fi al kenan al sannan kuma an jarrabe su da cututtuka a jiki ku duba annabin Allah annabi ayyubu alaihi salam sai da ya da yake kara wajen Allah sha'anni matsani ya burru wa anta arhamur rahimi. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أكبر تدش وكد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ashe maganin na ƙasa ka ce motsa ƙafashi ƙafar da ta daina aiki kawai sai gashi ya motsa ta haza muktasalun baridun wa shara a ta kawai sai ga wani ruwa na bugowa aka ce ya ɗiba ya wanke kafar muktasal kuma bari zai ji sanyi wa shara kuma ya sha kaga wannan yana nuna maka halarcin magani ta hanyar wanke ciwo da kuma halarcin magani ta hanyar sha amma akwai maganin da za a ci a farfada a bayan gida a gaba a musulunci wai wani magani ne sai mutum ya bayan gida wai sai barbada sai ya gabo shi ne magani ina ga inda aka samu shi to kun ga wannan alba'sa'u fil amwal wadh-dharra'u fil abdan a jikunkunan su ciwo an jarrabe su da cututtuka cututtukan da aka yi su da an yi irin su a taun nau'i ne na wabayi nau'i ne na annoba wa zulzilu fil qulub sannan kuma an rawa wa zukatansu an sa musu tsoro uz'iju bi anwa'il bala'i malan yace an rawa wa zukatansu an razana su an firgita su bi anwa'il bala'i da nau'ukan bala'i kamar irin halin da muke ciki a yanzu ɗin najeriya nan kakai ta maka ta mai hankali ba ma ta ɗin najeriya nan ba wanda yanzu yake da natsuwa shi ne wanda bai da hankali yi mana akwai yara ƙanana ba su san abin da ake ciki ba su ma kuma suna nan suna tafiya yan shalgo to in suka zo za su ga abin da muke gani Allah maɗaukacin sarki ya tsare su yara ƙanana masu tasowa kar su ga abin da muke gani ya Allah ka kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da fitina da bala'i da ya damu kowa kaga uzurju na, wa zumdiyu shi ne zinzani. wannan malaman da suka ce suka ce wannan ayar ta sauka saboda abin da ya faru a abin nan a handan a ahzab kaga kai tsaye haka Allah maɗaukacin sarki ya ce mm. eh. hunalika ibtuliya almu'minuna sai aka ce wa zulzilu zilzalan shadida hunalika a nan wurin a wannan lokacin da aka yi yakin gwalalo yakin ahzab yakin khandaq ibtuliya almu'minuna a nan ne aka jarrabu masu aka jarrabe su annan sama sai da kwana uku bai ci abinci ba kwana uku bai ci abinci ba ana haƙa rani sannan Allah maɗaukakin sarki ya aiko da wata iska mai tsananin bala'i ana haƙa ramin nan kwana uku rami ne fa da aka haƙa shi ba wai rami waje ɗaya ba ramin da zai zagaye gari kamar yanzu misali nan garin namu na zariya sai a ce za a haƙa rami yanzu ko hanya da ake yi hmm. eh, magudanar ruwa kwana nawa ake yi ana haka ana haka ana magudanar ruwa to rami ne kato za a yi shi bahaushe yana ci mashi gwalalo kamar irin yadda kake ganin ruwan sama sai zo ya ci waje ya hoshe to ya ta ci ya ta ci to da gangan za a aka aka aka aka faɗaɗa shi fa'idar wannan ramin ita ce domin kafirai da suke son su kama madina hari kuma sun yi gayya an ce duk wanda bai amsa wannan gayya tafi ba a yafe mai ba to shi ne aka haƙa rami ta yadda in sun zo suka ce za su tsalle to sai dai dabbobin su fada a cikin wannan ramin shi kenan su halaka shi ne wata dabara ce ta yayi da ake da ita a wancan lokaci ka kara kanka ka sa kariya tsakaninka da makiyi to ana haka wannan ramu sai na jabir jabir na abdullahi a amfani rabi allahu anhu ya kalli manzan allah sallallahu alaihi wasallam kwana uku ya san manzan sama bai ci abinci ba shi ne kawai hankalin shi ya tashi ya tafi gida ya ce wa matar shi ne kuke da shi ce to ba abin da muke da ita sai wannan yan barguma barguma ita ce tinkiyar da bata wuce wata hudu ba tinki yan wata hudu sannan kuma sai eh, abin nan fulawa da muke da ita wanda bata wuce mudu ɗaya ba sai ce to dan Allah a yanka wannan burgumar a haɗa namanta wannan kuma wannan fulawa su kwaba ta ki gurasa zan je in kira manzo Allah sallama da wasu mutanen da basu wuce kaza ba yan adadi kaɗan ta ce kafa ka je ka gaito mutane da yawa to shi ta zo ta ya ya faɗa manzo sallama yawa manzo Allah sama raɗa wacce ta halasta ya ce wa manzo Allah sallama akwai wani ɗan tanadi da aka yi a gida ya dan zaɓi mutum uku haka su zo su tafi kawai zai mun sama yayi kuwa ce akwai abinci a gidan jajar <laughs> ya ce ku zo mu tafi sun fi dubu wallahi to matar jajar ba ta ji hayaniya ta ji ta ji murya ta ce ne ah, ke faru jajar ya sauri ya shiga gida ta fa kama mishi fada ta ce ka je ka yi abin da ba shi kenan ba ka kunya ta ne ki ce na za mu ji kunya to ni dai abin da muka yi da ke na shawara shi na je na yi manzo Allah sai shi ya daga murya amma tun da kike ga haka akwai abin da zai faru ai ko akwai abin da ya faru Allahu to shine mu'jizatu taqtir ta akwa a wajen aka yawaita abinci aka yi ta cin abinci abinci yake karewa ɗibar gurasa ake gurasa ta ke ta kare ɗibar nama ake nama ya ya kare sai da kowa ya ce ya koshi ya ce mun fi dubu kuma manzo sun ya ce to duk a aika wa makwabta aka aika wa makwabta wanda su ba ma yakin suke ba suna cikin gida kaga wannan yakin shine wa zulzilu zilzalan shadida mummunai suka ga yadda kafirai suka zo gangani suka yi gangani suka yi gangamfa suka yi kungiyoyi na so suke kawai madina ki faɗe kwana a kashe manza Allah sama a kashe sahabbai a rushe madina to ne wannan to sai an haka Allah yake waɗanda suke kafin ku a sa musu tsoro da razani. kuma daga cikin cututtukan da ke faruwa ga ɗan adam akwai tsoro shi yasa tsoro da razani na zuciya wani ciwo ne mai cin gashin kansa in aka jarabu mutum da shi wallahi musiba ne mu dai ga yana muna ɗanɗanawa za ka yi tafiya baka da natsuwa gidanka kana kwance baka da natsuwa da rana fa mutane wasu wajajen mutu da rana ba natsuwa to shine uzuri hatta ya kula bin nafdi wa quri'a bin rafi al-imam warshu rahmatullahi alayhi shi ta dai karanta hatta ya kula rasul da warshu da qalu su bi makarantar nafi'u hatta ya qulu sai ilga'in aikin hatta wanda hatta a ƙa'idar larabci tansibu alfilan al-mudari'a bi an al wujuban ana ƙaddara hatta ya qula ai hatta an ya qula hatta an ya qula to ba a faɗan an din an ce al boyayya ce sannan wa idmaruha wajibun a koya an ɗin to shi al'imamu na da da makar almajiransa guda biyu ƙalunu da warshu to su suna ilga'in aikinta ba sa ɗaukata a matsayin tana yin nasba ga fi'ili mubari to hatta ya kunar rasulu har manzo ya ce manzan wani manzan manzan wancan al'umma hmm. والذين آمنوا معه دوات الذكي إيماني تاغد شيء استبطاعا للنصر سنا جنن شن سرعين واحد بيزود وربع لتناهي الشدة عليهم سبو دا يد سنني قيمة قاعريس هذا إذا متنش دوني ينهي دي إيمان الصعب ba rashin imani ba ne wannan kaga abubuwa sun kulle abubuwa ɗin duk kofar da ka ji kai zai da an sa mata dutse an rufe tsananin kuma sai saukowa yake mata nasrullah shi da masu imani suka ce yaushe wannan cin nasara na Allah zai zo hmm. yaushe gudunmuwa Allah za ta zo allazi wa'adanahu wanda ya mana alkawarinsa fa ujibu min qibalillahi sai aka ba su amsa daga Allah ala ku saurara inna nasrallahi qarib wallahi cin nasara Allah ku sai yake amma yana da sharaɗa yana da sharaɗa ina jin kamar juma'o'i uku da suka wuce hudu ba hudu ba mu wannan me cin nasara waɗanne ababe ne za su sa ku fita daga cikin halin da kuke ciki Allah ya taimake ku in tansurullaha yansurku da wasu sharuɗa ai fasbiru ku jure kama sabaru tansaru ku jure kamar yadda suka jure tansaru za ku rabauta وفيه إشارة إلى أن المراد بالقرب القرب الزماني أتيك أقوي هنن كمي سندا ونن كسد أكتي شن نسرع كتيك أنا نكن شن كتا كسن شي نزامي شيوا نسرع الله أظن ده الله يكي بقاتا شيني كتك شرع daga cikin shari'in taimakon Allah ya zo gare ku ku taimake shi ya za ku taimaki Allah al-imam ɗaya daga cikin malamai yake cewa abinda ake nufi da nasrullah shine i'anatu dini ka taimaki addininsa sannan ne wa ighasatu ibadihi sannan kuma bayansa ka agaza musu in kai waɗannan to nasarta Allah wa in nasarta Allah yansurka Allah in ka taimaki Allah Allah zai taimake ka taimakon addinin Allah da taimakon bayan Allah wannan sharadi sharadi ne cin nasara daga cin cin sharadin cin nasara akwai takawa eh. akwai takawa akwai tabbata ya yi wallazi na amanu idza laqitum Za a zahfan fala tuwalluhum al-adbar yawwa sannan akwai da'a وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا daga ciki akwai zikir wadkuru Allah kafiran la'allakum tuflihu zikir daga ciki akwai da'ar Allah wa ati'u Allah ko sannan ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a sannan wala tanazau sannan kakkuru da jayayya kaga halin da muke cikin na jayayya wanne wancan raddi wancan to la nasara ma'ana har sai mun bari ba wanda bai isa a mashi raddi ya wuce a mai raddi sannan haka nan kawai ana zaune wani ana zaune wani sai zai kirkiro abin da za a yi ta rigima a kai a hauki ne ma da ƙasar duk hauki ko ba ka yi ba a hauki ne ana zaman lafiya kawai ya kirkiro fitina yanzu wani ya je aka kai shi wajen wani waya waya an kai shi wajen wani shehi waya da ya je waya gan shi waya wasu, sai ji kamar gaban annabi ke saboda tsabagen ya malar da tayar da fitina a tsakanin al'ummar manzo Allah sallama shi ne na ga wani irin masu masu rajin nan ya ce Allah isa ya ce shi dai Allah isa da wannan da wannan rigiman nan da aka tare shi ne wannan so taimakon Allah kusa yake amma da sharaɗansa yawwa shariɗa suna nan da sabubba da kuma mawani wannan al'akamul wada'iyyan guda uku suna nan wujudul asbabi wafuru shuruɗi intifa'ul mawani sai an samu sabubba sai sharaɗa sun cika sai ababen da suke hana cin nasarar sun tafi in aka samu waɗannan ababen guda uku to shi kenan ya ake nasru min Allah taimakon Allah zai zo abinda ake nufi da annasru shine taimako taimako shine annasru Allah ka taimake mu wannan halin da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana dauki ya Allah wannan kasar ta bayyana ba ta hannun kowa sai hannunka yanzu Najeriya ba hannun kowa take ba tana hannun Allah ne wanda bai da haka ba kuma ya zai ci gaba da buɗin shi Allah ya shirye shi yini a hannun Allah take abubuwa dai sun kwance gaba ki daya sun fita daga daga daga daga daga daga daga yadda ake tsammanin su zama abubuwa ba daɗi Allah ka ba mu ikon tuba daga cikin sharuɗin cin nasara akwai tuba daga cikin sharɗin taimakon Allah akwai tuba al-imamin jawzi a cikin sayyidul khatam yana cewa kakan yi addu'a Allah ya anta ci a'a to ya za kai ka tafi ka ce a baka alhali kai da kai laifi eh, sai mutum ya yi laifi kuma sai zai ce a bashi a'a sai ka fara cewa na tuba in aka ce to an yafe maka sai ka ce to a bani amma kai da kike da laifi kuma sai ka ce a baka تب أولا فإذا تبت أولا ثم تسأل إن كتوب فتاب الله عليك ثم تسأله shi yasa daga cikin addu'o'in da suka fi karfuwa a wajen Allah addu'ar da aka gabatar da aka gabaci istighfari kafin yin ta to tana cin addu'o'in da suka fi karfuwa domin istighfarin shi kai cin tashin shi yake yi to ka yi shi ka yi wa addu'a ka shimfiɗa kana yi shi ke akwai lokacin da istighfarin ma za ka yi kawai shi ke na annabi Musa alaihi salam istighfarin ya kai ba abin da annabi Musa ya faɗa bayan istighfari bai ce allah fitar da ni daga halin da nake ciki ba allah ce mana yi Allah fanada في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan malamin suke ce mu wannan suna ce mishi ah, abin nan suna ce masa istighfari ba ta tasrihi ba istighfari tana biyu akwai al ta tasrihi akwai al-istighfaru talmihi to wannan al-istighfaru talmihi ne domin ba mu ji lafazin astaghfirullah a ciki ba bai ce astaghfirullah ba bai ce ya Allah ina neman ka gafar bai ce rabbi ghfirli ba cewa ya rika la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya ce kai ya Allah subhanak tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimi lallai ni na kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu yace ibadi shi yasa wannan addu'a karfinta manzon sallama ce ma da ajiha makarubun ba wani wanda zai shiga tashin hankali da damuwa ya rika yin ta face sai Allah madaukakin sarki ya shafe masa ya yaye masa wannan damuwar da yake ciki Allah ka yayi mana kuma mu yawaita wannan addu'a ta annabi yunus shekul islam taimiyya sai da ya rubuta littafi a kanta littafi ya kai shafi wajen ɗari uku a kan wannan addu'a da darussan da ke cikinta Allah ka yayi mana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته